تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله bayan gaisuwar musulunci kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowane lokaci a cikin wannan wata mai albarka wata Ramadana muka haɗu wannan jami'i na abubakar mahamudu zuri allah ya ji shi da rahama domin mu bi ta alƙur'ani da yake karanta ƙur'ani a tattara a saura dukkan masu neman falala daga allah ta lada da kuma neman ilimin da zai haskaka mana rayuwarmu da kyautatu a nan duniya da gobe lahira muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi ya gaskata muna gurin mu da wannan taruwar da muke yi ta samun ilimi mai amfani da lada mai yawan ta ta tsere kanta mu da halaka gobe bayan wannan kuma insha Allah kamar yadda muka saba mu yi da shi ne karatu ba kawai da ya gaba jiya mun yi karatu a cikin suratul fusilat inda Allah ya ba mu labari sakamakon da bai wa kafirai saboda sun yi izgili sun ci ta a saurari alkur'ani sun butulce masa sun hana a saurare sun ki saurare Allah ya ce su shi ne wuta in suka shige su suna suna da gidan dawama sakamakon abin da suka yi na auren kai game da ayoyin Allah da suka yi kira zuwa ga ayin imani shi ne daga cikin su akwai jagorori da mabiya sai mabiya su ga an shamace su sai su ci gaba da roƙon Allah ya ubangiji mu Allah zai zaini Allah ka gwada muna waɗannan nau'ukan mutane na nau'ukan talisai guda biyu a dallana da suka batar da mu minar jinni shi daga cikin aljannu ne Wani in ko daga cikin mutane Allah ka nuna mana su na ja'alu ma ta haka kadamina mu ya su karkashin duga dugan mu liya kuna min al-asfali don su zama ƙasa gare ni a fa'idar zaman su ƙasa saboda ƙasa. ne mafi tsananin azaba لأنها munafiki na saboda shi ne rangon nan da munafikai suke a cikin shi shi ne mafi tsananin ukuba sai kafirai su nemi da Allah a sanya musu waɗanda suka fasar da su karkashin kawo su tattace su tsaye da kai Allah ya faɗa muna a suratul arafi kowan ku yana da ninkin barikin na azaba amma ba ka sani abin da aka dan ruwanka saboda damuwar da kai ce ka Yau ma, idan kullum kullum da insani ya gudu ranan kowane mutum yana da sha'anin sa da yadda ne su bai gane wahalar da wanda yake to shine daga nan Allah zai kira ta da mu yayi mana bayani sakamako waɗanda suka yi istiqama ta addini ni an matsayin shi ga Allah التي إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا نعم وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وبنجي مدى وكتير تركيات في الليلة إن الذين قالوا ربنا الله للي وأنا نمد في الله شيني وبنجي ثم استقاموا bayan sun yi imani da Allah imani na gaskiya wa akalatu amala lahu sun karkace aikin su duka manufarsu don Allah ɗaya su kai neman yardarsa da tsoron azaba sun mastaka kamun ala tauhidin lahi wa sannan suka daidaita kan kaɗaita Allah da yi masa biyayya sabatu ala zalika hatta al-mamat suka daure suka doge akan haka har zuwa mutuwa Allah ya ce ranar mutuwar su ga abin da zai faru da tanazzalu alaihimul mala'ika mala'ikun rahama za su sauka a kansu suna ce mutu Allah ta kafu wala ta hadaru kada ku ji tsoron a gaba gare ku kada ku yi bakin ciki kan abin da kuka baro aka ce an samo daga Umar bin Khattab aka ce wata rana yana bisa ga minbari بعد أن تلا الآية الكريمة باين يا كلام تور آية من درجة استقاموا والله على طريقة على طريقة بداعتي sun daidaita wallahi akan hanya tawa Allah biyayya sun malam ya rubu raugana sa'alabi sannan ba su yi ta jujjuyawa yau ana bara yau ana kawo ba gobe gaskiya gobe yau tana jibi inci ba su yi haka ba ya ce to waɗannan suna Allah zai wa bushara ranar mutuwarsu ranar mutuwarsu Allah zai saukar da mala'iku rama su musu bushara shi ne aka ce nan da kamo ala shari'atin lahi sun daidaita akan shari'a Allah fi suluki a cikin kai da kawo <clears throat> wa ahlakihim kuma sannan mu'amalar su da mutane sun daidaita kan shari'ar Allah wa aqwalihim da zantukan su afalihim da ayyuka don banda mutum ya zama maganganu masu kyawu mummuna aiki ma'aikata masallaci sallah mai kyau ma'aikata ha'inci da zuwa da yaudara kasuwa cin riba aka ce wannan sun kasance mu'mini na haƙƙan mu'minai na gaskiya musulmi na sidika musulunci wanda aka yi na tsakani da Allah wa kasu ira ba'dul arifin an tambayi wasu sashen masana an tarihin karamati game da menene wannan karamar da Allah ya alƙawari yana wa mu'minai يلتي على الاستقامة أيضا الكرامة في يديك قادين كرم ورا الله إن الله بكرم أتقبل بعد إيكو نريد أسان عدين ده كوات أن هندس كسام الاستقامة ملائكة خدار كتب نزلوا عليه الملائكة الرحمة ملائكة الرحمة ذات سوكان عند الموت لو كتب متوش بأن لا تخافوا مما takadamuna alaihi min ahwali tiyar sai dole tiya wani inda za kuna ka ku ji tsoro wala tahzanu ala ma khallaftumuhu fi dunya min ahalin wa malin wa waladin kuma kada ku yi bakin ciki akan abin da kuka bari a bayan na daga iyalin na aure da dukiyoyin ku da iyayen na haihuwa sana hannu nukulifukun fiye mu za mu zama majigantan ku gare kuma wa abshiru ku yi bishara bil jannati allati kuntum tu'aduna yau za ku shiga za a jona ku da aljannan nan da Allah yake muku alkawalin ay bi jannatin kuntum lati wa'adakum Allahu biha ala lisanir rusuli bisa ga harshen manzanni Allah ya faɗa muku in kuka yi istikama Allah zai ba to yau kuna haɗuwa da wannan aljanna wannan aka ce mala'iki suka zo san ne mumini kwarai lokacin fitar rayuwa ya zuhi bushara da wannan bushara kakka ji tsoro kada ka samu hirgita ga azabar kabri da tsananci ɗan ran ta ce alkiyar aka ce wa innal mu'mina yanzuru ila hafizai qa'imaini ala ra'sihi yaqulani lahu la taqaf al-yawma wa la tadan aka ce mala'ikun rahama za su tsaya kusa da kansu suna cinewa yana ɗaukar rai suna cinewa da kasa samu damuwa kamar yi bushara muna daɗa da maka labari ga yau rayuwarka tana hita daga jikinka ta za a jona ka da aljanna fa innaka satara yawma umuran lam tara mithlaha za ka wasu al'amurra ba ka taɓa ganin kamar su ba ولا يحل لنا كرزا فإنما يراد بها منك باكر كي يريد تسوب ونكاشف نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي ربكم ولكم فيها ما تدعون وجد يكفي ملائكتنا يقولون على الأولياء لكم من يمجد أن تعالى مليكم في الحياة الدنيا لوك في الحياة الدنيا وفي الآخرة هكا الآخرة تقول لهم الملائكة نحن أنصاركم وأعوانكم في الدنيا والآخرة من يمجد أن تعالى مليكم nurgi duku ila ma fi khairukum muna shiryar da su da ne zama alkhairi wa ta'atukum da abdi fiddarai gidaji wala kun fiha kuma cikin wannan gidan na aljanna kuna da matu su yi amfani da duk da rayuwar su take bukata komi rayuwar su take shara take fadari da Allah ya ce kuna wata a bihi ayyukum wa bihi faranta musu gani min anwa'il da bi. na daga nau'ukan daɗa na abubuwan shahawa da abubuwan da rai shawa wala kun fi ha ma kuka labuna wata zaman nauna duk abin da suka gurata kuna gurata wani abu Allah zai kare su Allah ya wannan kuma waton nuzulan nuzulan min ghafurir rahim ya wannan abin ya ba ne min ghafurir rahim daga ubangiji mai yawan ga hasan lubban mu'minai mai jin kai da bayan masu jin tsoron Allah wannan abin da aka wa muminai ke nan magana da shi ranar mutuwar su da ranar tashi alkiyama ba su haduwa da mummunan magana kamar yadda Allah ya ce la ya hazunuhum al-faza'u ala la ya hazunuhum al-faza'u wa tatalaqqahum هذا يومكم نعم هذا يومكم الذي كنتم توعدون الله يسلا يحصلهم الفضل والأخبار هرجتا نمتي جرمة الدنيا da lahira ba a taɓa hirgita da kakkai taron kiyama Allah ke ta su muminai na gari tun daga manzanni da suka jagoranci su kira su zuwa gawa Allah biyayya suka yi har kansu da suka daure aka ba su bayanin Allah suka gaskata aka ba su bayanin narkon su suka gaskata aka ba su bayanin alƙawullar su ga mummune suka gaskata Allah ya ce to ana ce musu wannan liyasa ce da Allah ya tanadar muku daga Ubangijin su hali huwa ta'ala wanda ce mai jinƙai ga bayinsa mai yalwatacciyar gafara da za ta tafi dukkan zunuban bayan ka mu'minai wannan shine maganganun da za a wannan istiqama wani sahabi Sufyan bin Abdullah al-Thaqafi ya ce ya Rasulullah yace manzon Allah akabirni bi amalin yubaiduni an nari yudkhilu lil jannati yubaiduni an nar yace ya manzon Allah ka faɗa mini wata magana da zaka Nisan da ni daga barin wuta kuma ta sanya ni aljanna manzo Allah yake ne kul amantu billahi thumma istaqim kace na yi imani da Allah in ka yi imani kuma ka daidaita akan abin da imanin ka ya hukunta ibadar da imani ya hukunta ka sabon da imani ya hana ka bari to kai haka in kai haka aikin zai shigar da kai aljanna kuma ya zai nisantar da kai daga barin don istiqama ita ce mutum ya yarda da kaɗai ka Allah a wajen bauta yarda da kaɗai ka Allah wajen ba su ko hana ya zama ba wani wanda ya tsoro irin yadda yake tsoron Allah ba wanda yake sauna irin yadda yake sauna Allah na su ke sarki subhanahu wa ta'ala in mutum yayi haka yana da bushara babba ranar mutuwarsa da cewa yana da aljanna yana da aminci yana da kariya daga bari yan da tsogar sai Allah ya ce wa man ahsanu qawlan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan وعمل صالحا وقال المسلمين نعم وبنجي مالا وكتين فرقي يكي ومن أحسن قولا وعنيني أما في شعر المغنى وأما في شعر المغنى ممن دعا إلى الله كذا مسلم زي كرا زوابا معنى باب وان بيت ما في شعر المغنى إذا مسلم زي كرا زوابا كان إذا الله دي مسلم يا بقول يي يي كرا لفظ كذا وطيني في أي شيء سيفر كراسة أن هذه هي لكم هذه تنم وفعل الصالحات كما أي تكتا أبو الإسلام دينا يسن يقيد وني مقهد إبا مسلم قال ابن كثير ابن كثير وهذه الآية وابدأ عامة في كل من جمع man da ila khairi wa fi nafsihi muhtadin ta hada dukkan wani mutumin da ya kira zuwa ga aikin alkhairi alhadis cikin rayuwar shi ma shi da yayi ne banda inda ya kira zuwa ga alkhairi shi yana kafirci yana lalata a'a ya kira zuwa ga alkhairi kuma shi mu'amala da shi ba wuya ibadarsa ba raganci halayensa da kyakkyawan halaye da ɗabi'u masu daraja hada wannan sai wanda Allah ya ma'arifa to da yawa mutum yana iya zama mai wa'azi amma mu'amala babu daɗi tarjan marda kuma in ya tashi ya hau bari yana biya muku bukatun ku ta hanyar ya waye kansu. amma in ga mai sai abokin ka sai ka ji ba daɗi amma maganganu masu kyau akwai wanda kuma bakinsa bai iya maganganu ba amma mu'amala da shi zan to wanda ya hada waɗanda abubuwa guda biyu in ji ibn kafir ammatun fi kulli man da ila ila khair yayi kira zuwa ga alkhairi wa huwa fi nafsihi muqtadir kuma shi shiryayye yayi aikin alkhairi kuma ya aikata Damashkar ya ce wal'ayatu ammatun yace aya ta game fi kulli man jama'a bai da hadin salat ta haɗa dukkan wanda ya gaba waɗanda ɗabi'u guda uku an ya kuna mu'minan ya zama mu'mini mu'taqidan li dinin yana kudurce da addinin musulunci yake a cikin bauta ma Allah amilan bil kuma yana aikata alkhairi cikin mu'amalarsa da mutane da'iyan ilai kuma yana kira zuwa gare Kiran ya gyara aqidarsa ya gyara ibadarsa kuma mu'amalarsa ba damuwa in an kai mu'amala da shi ba a kuka ba a wahala ba a wani sai arziki ne babba ka samu ke haɗa sai sai Allah ya zargi Yahudawa yace atamuruna bil birri atamuruna an-nas atamuruna an-nas bil birri wa tansawna anfusakum na'am wa an يتلون الكتاب أفلا تعقلون يبقى الله من bikin sarki yadda Yahuda ya ce a ta'amuruna nasu bil birri kuna umurta mutane da aikata alkhairi ka hau min bari ka yi wa'azi a ji tsoron Allah a kyautata halaye amma mu'amala da kai ba daɗi cuta lunduwa yaudara ha'inci girman kai ba daɗi إنتوا أنتم تتلون الكتاب على هذه سنة كانت للسائل وأنتم تعلمون كل سري بين من النبي أقوى بيكم تقرأين بيكم أي ميت أفلا تعقلون يسا بذاكم نعم هم تركين أبين لكوا كانت تدمو تانية كما أبين أيكم كبا يسا مالو ما تتكي لا تنهى عن كل إن فتأتي مثله آرون عليك إذا فعلت عزيز كذا كي قد بيعه kuma a iko kare ka yi hali abu ka amana bai da kyau yaudara bai da kyau ha'inci ba kyau da Allah ka yarda isko ka da wannan don saboda kada a samu tsakani tsakanin faɗarka da magana tun ba ya zama mumini mai kamala sai an samu ibadar ta girki ka bisa ga abin da ya faɗi ma'ana ibada ka ta dace daidai da abin da ya faɗa mu'amalar sa haka shi yasa zama kalimar ka shafe cewa ma kun illa tabaqatul ulama al amini waɗanda ba wasu bane illa manyan maluma masu karantar da addini su yi aiki da wannan addini Allah yana iya arziki wanda ba malami bai samu wanda su ba a keɓance alkhairi ga malamin kaɗai amma shi ya kamata ya zama kan gaba da ya kira zuwa ga alkhairi kuma ya aikata shi saboda akwai zargi cikin mutum ya zama malami karatu mai daɗi mu'amala mai wuya kuma ba mamaki jarrabawa ce ta Allah wani an ba shi karatu ba a ba shi kyawawan ɗabi'u wani an ba shi kyawawan ɗabi'un bai da karatu amma in ka zauna da shi ba malami na za ka koka in abin da shiga hannu ne ba ka asha in zai yi maka magana ba ka jin hantara cikin maganganun ko kandare Allah ya sanya mu ga cikin waɗannan layin mutanen ki Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala yake don haka wala tasayir hasalatu wala sayyatu ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما, وما يلقاها صبروا نعم وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ويجي ملو الجزائي ولا تستوي الحسنة ولا السيئة بالشارع باقي ما جريد منه أي لا يتفاق فعل الحسنة مع في فعل السيئة باقي ما جريد بل bainahuma farqun azim tsakanin mai kyau da mara kyau akwai bambanci mai girma fil jaza'i wajen sakamako a gurin Allah wa husnul akhirah da kuma kyakkyawan arshi don haka duk da ba ɗai suke ba sai annabi da mabiyansa sallallahu ta'ala alaihi wa sallam idfa bil lati hi ahsan kun kule mummuna دبيعة ده اللي كنت مثل مثل أنت دفع الجدل بالصبر فإنك تكون كده بسا ترى دعاك لك دهان هنقري والجهل تكون في جاهل ده ولي حوك بشي بنتين بدورية والإساءة تكون في مونا نوى بالأهل برمضان قال ابن عباس عبد الله تعبدك إذ بها بسلمك جهل ما يجعل عليك tunkule da hankulin ka jahilcin mutumin da ya maka wauta in ka daure ka yi haka kar zallabi bai na kowa bai na zuwa a dawa zai zama ka samu mutumin da tsakanin ka da shi akwai iyayya mai tsanani zai birkice ya dawo ka Wani, waliyyun amini ya dawo kamar masoyi makusanci aikai za fa alta zalika tara abuka kasaddiqin kasaddiqin qarib مكي كذا كما قلنا مسوي مكتن الحالي صدق هو صدق ما يتحسب شير وافهم ابو تكاثير وردته كتير سوريا جاء الله يتوقع كذي اتكت كما الخير اي مكشر كما يدعى الخير كما يبدا الله في النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان الله يامر ان تؤذي من حرمك الله ينعم بركه تباوى بيسال يحنك wata fila man kada kuma ka farar da zumunci kada wanda ya yake da ka wata afuwa an man zalaba kuma ka yi rangwame da wanda ya zalunci madadin karama sai ka yi mai rangwame Allah ya ce ɗabi'un ga ya gare shi wa ma yi laƙaha ba mai iya haɗuwa da wannan ɗabi'u yau ba ya na luhatu bil manzilatin ce. ba mai samun irin wannan matsayin babba Wani fasalatil hamidati da ɗabi'a wanda ake gode ma'akibarta illa man jahada nafsahu bi kadamil ghaibi sai wanda ya kokarta da rayuwa ta hanyar hadiyar fushi wa ihtimalil azaba kuma ɗaukar cuta shi yasa Allah yake ba mai kama wannan illan da bi musabban sai mutane suke masu hankuri wa ma yulqaha ba mai haduwa da wannan ɗabi'un wa ma yakil ilaiha wa yanaluha illa bi nasibin wa atin min as-sa'adati wal khair ba mai kamun irin ɗabi'un ga illa zu hajji azimin fashi wanda adda rabo mai wasi daga arzuta da alkhairin duniya da lafiya wannan ɗabi'a ita ce mafi kyawun ɗabi'u tana daga cikin ɗabi'un da Allah ya umarci annabi da bayan ya faɗa muna fa innaka la ala khuluqin kana duka da kyakkyawar ɗabi'a kuma sai Allah ya umurce shi da irin waɗanda ɗabi'u kuma sai ya kira zuwa gari an shaida mana manzon Allah yana da hankuri a cewa wata rana yana tuniya da don sahabbansa wani da kauyen balarabe da halayen da basu ta su ba ya fi juya na na rataye da kafaɗarsa da ƙarfi sai da ya yi tangaɗi ya faɗi sai ce ya muhammad a adini min malin lahi da bi indaka ebo min dukiya nan da an gurin ka ta Allah manzo Allah ya ce ke ya kalkace da dariya fa amara lahu bi adai kuma ya umurta ayi masa alkhairi an ce zahabina yaro cikin gari wata rana wanda jahilin ce ya mura'i ƙalan zahabi babban malami ne cikin malumin jarhu wa ta'dil yace laqad arsalta li rajatta ilayya ismi allazi atadahu ahlul ahlul balad yace kai na gode dan uwa ka gano min sunana da mutanen gari suka fadda dani kai yau Allah ya kaddare ka gano min sunan Allah ya saka ma da alkai an ce wani ya yi zagi ibn qayyim jawziya zagi kaza kaza ana jayi biyo na Allah na ya ce irin da wanda aka wa ya tafi ya sau nama mai yawa sai kawo shi a mai gida yana gaishe a mutumin yana ganin nama ya san abin da ya sa zuwa gidan ibn qayyim akar makallahu nama ne gani yace wallahi alkhairi kai min shi na da ya kamata mu rana Allah ya ce man ahsana ilaykum to ka kafi'u yace ina ne kyauta sama yace wallahi an ce ka zazzage ni ka ci ubana ka ci mutunci na sai ni ka kayi min kyauta da ayyukan ka na alkhairi dogo lahira ni ka ba ka fa'i maka mukafa'a kan alkhairin da kai yi yace akaramaka Allah tawa Allah ka yafe ni don girman Allah ka yafe ni wallahi ba ni sake zage annabi isa alaihi salatu wa salam yana yawo cikin gari ya biyo ga majalisi yahudawa suka ce mai yabana zaniya ya kai dan mazunanciya yana ba annabi hasada ta ɗauke su da su yarda da annabci annabi musa wai dan mace na Ta san yan gidan sarauta ba su so ba da haɗin kai ga waziri in aka ce ana naɗa waziri za a yi bala'in gida saboda ba sarauta yadda suka yi sun ɗauka ɗan mace na ina ɗan mace yake da rabu da annabta sai mai ya kai ɗan majinan ya saboda nasa ba ya ce rahimakumullah as'alullah an yarhamakum wa ayyadfir lakum dhunubakum ina roƙon Allah Allah ya ji kanku Allah ya gafarta muku dhunubanku sai wani mabi sai bi can bai wuce yace ya ruhan lahi lima tas'alullah lahum rahmatuhum yasubbunaka don me kake roƙan musu Allah gafara da rahama da jinkai suna zage sai ce yi eh, inna ma ku kullum bima ladai kowa yana ciyar da abin da Allah ya bani ni alkhairi Allah ya bani bai bani shar ashar ba don haka ban da ashar abin da ko mutum bai da shi ba ya iya bayar da shi don haka abin nan da ka ji na haɗa wasu shi ne Allah ya bani bani da ashar haka ake son mumini ya zama keɓance wanda adda alaƙa da addini da tunkure abin da za a yi na zarge-zarge da kyawawan lafuzza da kyawawan mu'amaloli ka ji an cewa da ya zazzage kai ka da ku gaisa ka sake ni fuska wani ina zuciya da kuka yi da aka yi mini Allah ya saka muku da aka yi. na gode na gode ina jin irin yabon da kuka yi mini sai zuciya kai kai ta tas tas tas ya ke ya dauka malam ya ji maganganun da mun Ya ka ce sai ka na maka wani bai ko sani wani bai ko san kana da laifi ba sai ka ce duk abin da aka darje ka da shi ko abin da aka lafi an darje ka da shi sai ka yi amfani da wata dama ta dandalin siyasa ko dandalin zaman kasuwanci ko mimbarin masallaci ko a wa'azi ka ce za ka bayyana abin da mutane suka yi ba a san haka nan sun aka yi mumini ya zan mai dauriya mai hankuri mai kanneya kowa ana cin suna ne kalli mala'iku da Allah ya ce musu inni ja'ilu fil ardi khalifata ni zan sanya majibanci a cikin kasa suka ce a ah, ya Allah ya za ka sanya halifa a ta ji'alu fi ha man yusibuka wa yaktiku dima'a wa nahnu nuqaddihu bi hamdika wa nuqaddidu laka ya Allah ya za a yi ka halifa wanda ke barna saboda sun gaba banu ja'an sannan da suka yi masu duk da ne masu banna a cikin ƙasa ya ce in eh, ni alam ba da ta alamun na san abin da kuka sani sai aka ce ka ce to lan ya khaluqa rabbuna a a'azzu wa akramu inda minna suka ce to a ja mu gani shi dai Allah ba zai halitta ta halitta wanda sun fi daraja gari babu wannan kan da wuya Allah ya halitta wasu wasu maganganu na maluma sun ce ba gaskiya ne mala'iku masu mai ne daga irin waɗannan maganganu amma dai in ka bikinsa kana gane akwai ɗan abin da ya fa to wannan shi ne kowa bai wuce yana mai daraja wani ya hankarai ba wani ya yi mai mummunan gari wani ya aiban kashi da tsoro da rowa da girman kai in ka jiya shanyi wannan abu yi gaban ba ada za ka yi shi ne Allah ya ce wadda da biya wallahi da mai haduwa da ita sai wanda aka rago gobe kenan duk wanda bai da rago gobe kullum shi ka ta ramuwa har Allah ya tsare mu Allah madaukakin sarki yace duk da an ce ga abin da ya kamata ka wa in ma yanzaganaka min ash-shaytan wa in ma yanzaganaka min ash-shaytan nazghun fasta'il bil إنه هو السميع العليم الله يسوع إما أن تجنك من الشيطان نفسه فوري أتام وتفجع daga shaidan ta fiske ka kai fushi ka gagura ka ɓata ka yi nuhin bugu aiwa in wasu wata ilaika shaidan bi farki ma ulirta bihi min ad-dafi billati hi ahsan idan shaidan ya fiske ka da bane abin da aka umurce ka da shi na tunkuɗewa da rafi kyawu wa arada an yahmilaka ala al-badsh wal intiqam yayi nufi ya dauke ka akan damka da ramuwa Allah ya kakkai farsa billah ne mi kadi ga Allah bi kai bi wa sahihi kane ne Allah ya tsare ka daga kai ne da sharri fa hu shi Allah huwa shi ne mai ji ya qawali ibadi ga dukkan bayi al-alim bi ahwali bi af'ali wa ahwali ne an masani ga ayyukan bayi da kuma halaye roki Allah ka يرجع كتفشي بعد بيتي كوريتي إن بعد أيام أبوه أبدا أكتب دعاء نهار كوي كم فتاة كنورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله بيت يرجع نجو كنا إن كنا دولة كجونا إن كنا تيك كجونا إن كجيب كهلا تاشي كجيب كي أروى الله وأن هذا يجب أن يكون في الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث الكريم ya yi shekai ya samu sa'a saboda a shekai ya gudu da annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ce faɗa ne inda kuka samun sa'a al'umma ta halaka ce a'a sai ka ne ne inda kuka samun sa'a ce mun sa'a kauri biyu na ne da duk muka ambaci Allah sai ka ɗauki na biyu ko ka samu zubi muka gifari mu yi magana sai Allah ya shafe yace ni ko ina samun a mutumin ku inda fa ya kama shi da wata bukata yana da wata shara mai tsanani yanzu ina kai shi inda inda inda Allah baya yace na biyu wurin fushi in ba ya fusata ni addara kuma shi in zan ji in sa ya faɗi maganar da nika so ko ya aikata abin da nika so a rubuta mai duniya yace ni ko kaji inda Allah ya bani sa'a wurin fushi da faɗai? kuma tabba ishawa ta shiga mutum yanzu sai nan laraba shi ga layin mutane ke eh. wallahi da faɗa mu kwaɗai shi yasa ai bahaushe ce mabuɗin wahala daga kwaɗai na illa ne suka ce gaɗa sulu sulu gaɗa sulu sulu bayan kwaɗai sai baƙin ciki to haka yake shi ne shi ne ya faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam ina da sa'a gare ku kwarai in kun ina da sa'a gare kwarai kuna shawar wani abu da biyan bukatar duniya yanzu ina karrafa ko da nika don haka ɗan uwa mu yi hattara da wurin biyan bukatu da lokacin da aka zatar da mu so da yawa mutum yana sakin layakin in ba Allah ya tsare ba Allah ce ka ne Allah tsare innahu huwa as alim Allah shine mai ji gaban dukkan bayi al-alim wa sami'u af'alu wa hawani kuma zakara ta'ala dalaila qudratihi al-bahira yanzu Allah zai kira ta da hada muna dalilai yana da kudura cikakkiya da cikin fitar da shi abota mai shi kadai يتي ومن آياته الليل والنهار ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله نعم واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم كنتم نعم إن كنتم إياه تعبدون ما مرحبا سلسي سبحانه وتعالى من آيات ينا لكي علامه من قدرة تكتيا لذين أي سببين الليل سكا دري والنهار دليل والشمس يستني عن القرآن والقمر دوات أو من علاماته الدالة على في قدرته تعاقب الليل والنهار abin da ke gwada cikar kudurarsa da kuma jin ga bayi don don bayi ya yi su ba da kai gudanar da dare ka yi da yi wata dalilin shan wal kamar da kuma kore su rana da wata musakkarai suna forarru guda biyu ni misali bashari da maslaha talibai Allah ya ce da duk da alamomi ne da su gwada Allah gaskiya ne Allah mai jinkayi ne to don Allah ya talibai la tasjudu li kada ku yi sujada ga rana da min ku rike ta abin bauta wala min kamari kada ku yi ga wata wasjudu lillahi allazi khalaqahunna ku yi sujada ga Allah nan da ya halice su in kuntum iyyahu ta'buduna in dai kun san ku masu bauta ne ga Allah madaukakin sarki ai la tasjudu lil makhluq wasjudu lil khaliq allazi khalaqa hadhihi al-ashya'a wa abda'aha ku yi hali ku yi bauta da sujada da kasantar da kai ga Allah nan da ya halicci waɗanda abubuwa kuma ya kawata su in dai kun kasance ibada ce kuke ai in kuntum tufardiduna hu bil ibadati fala tasjudu li ahadin ya sabbi kankantar da kai ga kowa in ba Allah يسعى الله يكتب أن إن المساجد لله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا الله يكتب لله مسلاتي na Allah ne wala ta dubu ma Allah ya ada ko ku kira kowa tare da Allah cikin masallaci wasu suka ce al-masajid su ne da kai da aka da Allah ya umarni a sujada kar da manzon Allah ya ce. umirtu an azuda ala kabati azumi la akuffu sha'ran wala tawban an umurce ni yana kan daka bakwai Ka in ka tufahi na daga barin ka in kasa kuma ka in ka gashin jiki na ko suka ce to al-masajid nan da su ne da waɗannan kaɗai ba a gurfana da kowa da ba a gurfana da kowa har da mai martaba sai dai a ce mai girma sarkin kaji assalamu alaikum kuma ga ɗabi'a sai zai cewa alaikum salamu wa rahmatullah mun gari mun zo bai shi mun koma san jihe da mun kaga ana yi sai ya fara maka hannu ana taho min musafa kenan wancan da aka yi ba wai don ya zaba ba da illa halayyar wuri. ta hukunta sai a yi haka saboda wasu halawan da kama gangannu nan sun yi zamani da uba sun girme ba su nesa ba kusa ba don haka zaman shi basara ce sai suka taho dama tun al'adansu da wasu abubuwa na kan ma to wannan in mutum bai da shi a cikin zuciya kai bai so a yi mashi ba yana da dama abin da ya rage mashi guda ya hana irin waɗannan abubuwa a duka mai da gaɓɓan nan guda bakwai zuwa yiwu da tafuka da fuska wadda ta ɗauki hanci da goshi da kanun hutu da Allah ya kada ku girmama kowa da waɗannan dabbai saboda Allah ya umarni a girmama shi da su don haka ba a wani sujada da waɗannan dabbai Allah ya ce in ko kun ka kiya kuka ce sai ku yi fa in istakbaru fa in istakbaru fal ladina 'inda rabb ربك يسبحون له بالليل والنهار يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون وبنجي من لو تكين فإن كي وإن استكبروا فإن استكبروا إنكم في جرمان فإن استكبر الكفار عن سجود لله kafirai sun yi girman kai daga bari su sujada ga Allah suka koma suna zuwa a gumaka Allah ya ce sun yi gaban da fallafi da inda rabbika waɗanda a gurin ubangijin ka na mala'iku al'abararu barrantattu ya abudu na suna nan suna ta bauta mai billai lokacin dare wannan hari da yini ko hun la amuna ba su kota daga da Allah su yada ai la yamalluna ibadatahum ba su kotawa daga Allah kai mutum da'il karami da mala'iku wasu sun yi girman duniya ku da kuke a ciki wasu sun yi ka girma ba su kasa da Allah ibada ba sai su jarabta ga wani Allah ni ka karbi Allah da ba ka karbi Allah da komi ka cuci ka ba ka gane cutar sai ke zuciya don haka ɗan uwa ubangiji ya haɗa mana dalilan kaɗai ta sa da sa da bayi ta inda ya haɗa ta sammai guda bakwai da ƙasai ya halicci dare da yini ya halicci rana da wata saboda maslahar bayansa ba don amfani ba saboda ba ku za a suna bautan mala'iku suna bautan watanni kabila annabi ibrahim suna bautar taurari da wata da rana sai Allah ce dukka ku al'umma annabi Muhammad duk wasu ibadojin da aka yi na jahiliya da suka fada masa tauhidi kada yi bauta ma Allah shi kadai inda ku yarda bayan Allah kuma in ba ku yi ba an shamace ku Allah yana da wasu bayan da suka yi ku daraja an suke kasantar da kai gare shi dare da rana sai Allah ya ce subhanahu wa ta'ala wa min ayatihi annaka tara al-ardh khashi'atan fa idza anzalna na'am fa idza haka innalladhi ahyaaha la muhyil mauta law haka innahu ala kulli shay'in qadir wannan shine zarafin mu na gobe insha Allah ya Allah kai mu rayyar ba mu iko nan ne matakan mu aya da tara. zuwa inda Allah ya kaddare mu kai abinda ba dai-dai Allah ubangiji ya sanya mana albarka da shi yau ya samu mana inda kura kure kuma ubangiji Allah ya kama samu su ba su bai ba da gangan bari dan uwa da ke kokari faɗi ta su da karatun mai yayi da masu taruwa su dai-dai ɗebe ma maluma kewa duka muna roƙon Allah ya saka da kowa da alkhairi Allah ya sa aljanna ta zama makoman muna da bukatu daban-daban Allah ya biya bukatun mu na alkhairi Allah shi muna magani dukkan sharin da muke kauna manyan mu da kananan mu hakiman mu da sarakunan mu yan siyasan mu da yan kasuwan mu da manyan ma'aikatan mu da yan sana'o'i mu ya ubangiji duka muna roƙon Allah ka game mu da rahmaka da jinkai ka gawarta mana da mu ka haɗa bukatun mu da biya ya ubangiji tali kai ka ɗebe mu cikin damuwar da muke fama da ita a cikin ƙasan mu ka kuranye mu na balawoyi ka haifar da alkhairi da kwanciyar hankali da kwaya ubangiji tali kai anan nake cewa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله